بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن عليم الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار يوم مساء البركة يا يوم mata, da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta a kulletu abubakar maji daɗi al-islamiyya a cikin wannan ɗakin karatu na wannan makaranta domin wato tattaunawa a kan. wata muhadara wadda muka wataken rahatul kalbi wa subluha fi daw'il kitabi was sunna wato hutun zuciya da kuma hanyoyin da ke ja samun hutun zuciya a bisa ga haskakawar ƙur'ani da sunna alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talakai khalaqal quluba Allah shine ya halicci zukata waja'ala rahatuha fi da'atihi kuma Allah ya sanya samun hutun zuciya a cikin yi masa da'a wa sharha suduru bi zikrihi kuma Allah ya yalwanta kirazan mutane da ambatonsa wassalatu wassalamu ala nabiyyina salati da aminci sabbata ga annabinmu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi dallana ala kulli ma fihi sa'adatu ad-dunya wal akhirah wanda ya nuna mu zuwa ga duk abin da yake shine farin cikinmu da arzikinmu duniyarmu da lahira amma ba'du bayan haka fa inna na qalbi wa rahatuhu lalle wato samun hutun zuciya samun natsuwar zuciya da samun hutun zuciya matsalabin azimun wani abun nema ne mai girma da kulle insanin ga kowane mutum kowane mutum yana neman samun wato ni zai taimaka masa ya samu natsuwa ya samu hutun zuciya wahiyar ni'imatu samun hutun zuciya wata irin ni'ima ce la tushtara bi malin wadda ba a iya sayanta da dukiya kuna ji ba ka iya sayan hutun zuciya da dukiya ba ka da wannan dukiya wadda haka iya cewa ina son in samu natsuwa in samu kwanciyar hankali in samu hutun zuciya nawa aka sai suwa to ba a sai ne da dukiya wala tunalu birjahi. kuma ba a samu ne ta hanyar girma da wata daraja duk muƙamin da wata darajar za iya baka bisa a ce ka dace da samun hutun zuciya kwanciyar hankali da natsuwa bal hiya hibatun min lahi, azza wa jalla samun hutun zuciya da natsuwa da samun kwanciyar hankali hibatun min Allah wata kyauta ce daga gurin Allah madaukakin sarki liman salaka ɗariƙar imani wa tsa'a ga wanda ya bi hanyar imani da hanyar yi Allah ɗa'a kenan jama'a yanzu a takaice abu biyu ne za su kai mu zuwa ga samun natsuwa da hutun zuciya abu biyu ne abu na farko imani abu na biyu shi ne ɗa'a. in mutum na son ya samu hutun zuciya ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa to ne ya rungumi imani da ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala almabahasul awwal bincike na farko a cikin wannan darasin menene ma'anar dumani na turqal me ake ce ma natsuwar zuciya me ake ce ma hutun zuciya in aka ce hutun zuciya ko natsuwar zuciya me ake nihi mala yace hiya sukunun nas shine natsuwar rayuwa mutum da ya ganka sai ya ganka cikin kwanciyar hankali babu inda an ganka cikin tashi hankali da damuwa shi yake kira ni hutun zuciya wato sukunin nafsi samun natsuwar zuciya wa rahatu sudur ko wa rahatu sadar da hutun kirji ga ka cikin damuwar ga ka cikin matsalar da ya kamata a ganga cikinta amma Allah ya taimake ka ya yi maka kyauta ya baka mi hutun zuciya amma ga za ga mutane masu arziki masu kuɗi masu manyan mukamai ba su da wannan hutun zuciya ba su da kwanciyar hankali saboda mi ba abin da ake sai da kuɗi ba ba abin da ake samu da darajarka ba girmanka da kujerarka ba su iya sa ka samu hutun zuciya ba a saye da kuɗi don dukiya ba ta iya samu maka abu guda biyu ne kacal za su samu maki hutun zuciya imani ɗa'a ga Allah imani ɗa'a ga Allah wa zawalul qalaq da kuma gusar da damuwa wal khawf da tsoro duka waɗanda ababen wa zalika bil imani billah ana samun ta hanyar ana samun ta hanyar imani da Allah wa tawakkul alaihi da kuma dogaro gare shi kun ga mun samu abu nawa uku da ke tattara abuwa uku in Allah ya azurta ki da su to za ki samu hutun zuciya na ɗaya imani da Allah imani da mala'ikun Allah eh imani da littafin Allah imani da manzannin Allah imani da ƙadara mai kyau imani da ƙadara mara kyau imani da annabawan Allah ba rukunin imani ba duka to yi Allah ya azurta ke da imani da shi to ki samu abu ɗaya abu na biyu shi ne mi na ɗa'a ga Allah Allah ya azuta ki da ɗa'a ba ki jin kasala yi ma Allah ɗa'a ba ki makanki ruwa wajen yi ma Allah biyayya sannan abu na uku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma riko da hanyoyin dogara ga Allah shi yake kira at alaihi dogara ga Allah subhanahu ta'ala, to wannan shine ma'anar abinda ake nihi da samun hutun zuciya menene muhimmancin da samun hutun zuciya yake da shi menene muhimmancinsa yana da muhimmanci to muna so mu san wannan muhimmanci sai malaka biha ya ishir insana Sa'idar da hutun zuciya ne mutum zai iya rayuwa na tsakkan mutum kammalallen mutum walau kana qalilul mal ko da yana da karancin dukiya sai muhimmanci daga cikin muhimmancin da hutun zuciya ke kawowa in Allah ya azurta ka da shi to sai ka zan kai ba wani arziki gare ka mai yawa ba amma kuma sai Allah shi azurta ka da rayuwa da shi kana rayuwarka cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ba inda hankalinka ya tashi muhimmancinsa na biyu wahiyar sababin lilfala shi ne sanadiyar samun rabauta fi duniya wal duniya duniyar lahira da Allah ya azuta ka da hutun zuciya Allah ya azuta ki da nutsuwa me za ka yi ibada ba ruwanka da kowa kai ba abin da ya dame ka duniya in ba ibada ba to shi ko Allah sai shi baka wannan hutun zuciyar to shine samun rabauta a cikin duniyar lahira na uku wahiyar min a azamin amin lahi ala ibadihi wannan hutun zuciyar da natsuwar su ne mafi girman samun ni'imar Allah a cikin bayi ne Duyya da bawa yake in ba a azurta da samun wannan ba to an harauta mai alheri mai yawa yanzu misali a ce ga mutum mahadaci ƙura'ani amma bai da sakina bai da ɗumani na turƙalbi in ya cikin mutane ya ce a sha Allah bai wada ya ga dama ga ni'ima an ba ta ƙur'ani amma babu nutsuwa ba haka ne? sai mutum ya ji duk takura kai da an ka azurta da nutsuwa sai ka tausaya mu wannan to sai asbabu dumani na turqal hanyoyin da suke kai mu zuwa ga samun natsuwar zuciya waɗanne hanyoyi ne za su kai mu zuwa ga samun natsuwar zuciya malamai suka ce abu na farko alƙurbu minan lahi ta'ala alƙurbu minan lahi ta'ala neman kusancin Allah su subhanahu wa ta'ala ta hanyar ayyukan da'a ka wasu ayyuka da da'a waɗanda kana neman kusancin ubangijinka kana kamun ƙawa kana ta wasu da su Allah shi azurta ka da samun natsuwa Allah shi azurta ka da samun hutun zuciya duk wanda Allah ya taimake shi yana yin wasu ayyuka da za su kusanta shi ga Allah su ƙara mutane kusa ga Allah to Allah zai azurta da hutun zuciya wani. kamar al'iksaru min zikiri yawan zikirin Allah yawan zikirin Allah misali Allah ki azurta ki da yawan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in Allah ya taimake ki irin wannan zikirin yana zauna har ya zauna ga bakinki kina yawan yi ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da sahi so ɗari da marece so ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ko dubu ɗaya in Allah azata ki da wannan to Allah ko zai taimake ki da samun rahatul qal Allah zai azata ki da samun hutun zuciya Allah zai azurta ki da samun natsuwa da kwanciyar hankali in ma mutum ya ganki sai ce wai halan wance ita awa yanzu hala na ga ta kawai ba ita ba Allah na ya azurta da samun hutun zuciya ya azurta da samun natsuwa da kwanciyar hankali na biyu al'imanu billahi wa taqawahu al'imanu dilla imani da Allah wata ƙawafu da kuma Allah ke azurta ki da jin tsoro ne wannan shi ne na nawa na biyu al'imanu dilla wata ƙawafu imani da Allah da jin tsoro ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhayyiyannahu hayatan tayyiba haka ne hayatan tayyiba hayatan wanda ya aikata aikin ƙwarai, min zakarin namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minu yana da imani ke ga imani ke da al-imanu billah sai Allah ce ni fala nuhiyannahu da sannu zamu rayar da shi hayatan tayyiba menene hayatan tayyiba eh rahatul qalbi da. duma aminatul qalbi ki samu nutsuwa duk yawan karatunka in baki da nutsuwa an samu matsala sai a ce a jibin ta karatun gaba da hauka shi wai mahaukaciya ta wara haukata ko ku lura ba za ki ga wata mai wa'azi ta amma da ta wara ta ce mm, an fara hauka saboda ni ba azurta ta da rahatul qalbi ba mai natsuwa wadda bata ko kai rabin karatunta ba Idan ta zo ta hudu abu biyu sai mutane su ji ya yi tasiri a wurinsu wannan ne abu na biyu daga cikin hanyoyi da suke taimakawa malamai suka ce na uku almuhafazatu ala salati kiyayewa a kan sallah kun ga duk inda an ka buga duniya ba sai an dawo masalla duk inda an ka buga an ka buga an ka buga sai ka ji an dawo masalla almuhafazatu ala kiyayewa akan sallah wato ada salawatu fi awqatiha baya da saloli guda biyar cikin lokacin sannan al fiha ba sallar kadai ba sanya khushu'i cikin sallar sannan al-iksaru minan nawafil yawaita nafil fili ka kiyamu laili kamar su kiyamun laili irin su sallar duha irin su rawatib da sauransu ya Allah ya azurta mutum da wannan to Allah zai azurta da samun hutun zuciya da samun natsuwa da samun kwanciyar hankali sai na nawa na hudu na hudu kira'atul qur'ani wa tadabburi kun gane ko kira'atul qur'ani wato karatun alqur'ani karatun ne karatun alqur'ani wasa dabburi, da kuma mi tadabburin ma'anar alƙur'ani karatun alƙur'ani wasa da burhi karatun alƙur'ani wasa da burhi muna daina ta mai tashi karatun ƙur'ani da kuma tadabburin ma'anar ƙur'ani ina yawan maimaita wannan magana ba karatu ƙurani kaɗai ba sai ka hada da sanin ma'ana ta alkur'ani hararar ma'anar abin da kake karantawa to wannan shine abin da zai taimakawa wajen samun hutun zuciya wajen samun kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nunazzilu min alqur'ani Allah ce muna saukarwa daga Alƙur'ani, ma huwa shifaa'un abin da yake magani ne waraka ne wa rahmatun kuma rahama ne gawa lilmumini na ga mumini waraka hutu waraka ne natsuwa waraka ce tausai ma waraka ne to amma gawa ga muminai saboda haka malamai suka ce daga cikin hanyoyin da suke taimakawa a samu natsuwa da hutun zuciya shine mi karatun Alƙur'ani da kuma tadabburin Alƙur'ani, da wannan nake ƙara jan hankalin al'ummanmu su mayar da hankali wajen mi wajen karatu Alƙur'ani, su daina wasa wajen karatu Alƙur'ani, babu wani abu da za ka ba muhimmanci sama karatu Alƙur'ani. karatu alqur'ani shina gaba ga komi da zaka towa kana yi alamar cin nasarar rayuwa shine ka bai da hankalinka wajen karatun qur'ani kuma ka iya karanta shi yanzu nan da nake karanta wata aya ayyamin gyara ban taba lura da wani karanta ba daidai ba sai yanzu to kaga wannan ba abin mamaki bane akwai magabata da yawa suna karanta Qur'ani sun shekara goma su ce akwai ayar da basu fahimce ta ba sai bayan shekara goma na suka gara abin da ta kasu ko suka karanta wurin nan dai saboda ni shi Qur'ani yana daga cikin mu'jiza shi so da yawa turare na shi ba ka iya karanta su ko ba gano kuskuren ba sai daga baya Allah ya sa mu dace saboda ka ƴan uwa kar ku manta muna magana ne akan samun hutun zuciya samun kwanciyar hankali samun natsuwa mun tattauna abubuwa da yawa daga cikin su mun yi magana akan idan mutum na son ya samu hutun zuciya sai ya kasance yana neman kusancin ubangiji ta hanyar kyawawan ayyuka ta hanyar ni kyawawan ayyuka wanda kyawawan ayyukan nan sun hada da yawan zikirin Allah subhanahu wata'ala mun buga misali kuma Allah subhanahu ta'ala da kansa yana cewa ala bi zikrillahi tadama innul qulub Allah ce ku saurara bi zikrillahi da zikirin Allah ne ta dama innul qulub zukata suke samun nutsuwa in dai mutum zai zikirin Allah bisa ga siffar yanda shari'a ta karantar to tabbas za ki ganta cikin natsuwa da kwanciyar hankali sanadiyar mi tana yawan zikirin Allah kuma mun yi magana da ku babban zikirin Allah shine mi alqur'ani duk cikin zikirin Allah babu wanda ke alqur'ani sallah zikirin Allah ce ita ko sallah ta kunshi karatun Qur'ani ta kunshi ruku'i ta kunshi sajada ta kunshi komi to wannan duk suna daga ciki mun yi magana akan sallah tana ciki kiyaye salloli guda biyar mun yi magana sallolin nan guda biyar in za ka kiyaye su ka kiyaye su da hushu'i menene hushu'i tunanin ka wuri daya kan wannan ibadar da kake yi mun yi magana a kan imani da Allah da jin tsoro ne in kina son ki samu hutun zuciya ki samu natsuwa ki saka imani gaba ki sa tsoron Allah gaba alƙawari ne Allah ya duk wanda ya aikata aikin kwarai namiji shi ne ko mace alhali kina mai imani Allah zai azurta da rayuwa mai kyawu Shi ne Allah shi azurta subhanahu wataala da samun min samun natsuwa mun zo wajen karatun ƙur'ani Allah ya ce muna saukarwa cikin alƙur'ani ma huwa shifa'u abin da yake waraka magani ko da da abin nan da rahama ga muminai Allah ya sa mu dace a daga cikin wayannan hanyoyi malamai suka ce akwai tarku dhunubi wal ma'asi daga cikin hanyoyin samun hutun zuciya shine tarkon zunu barin aikata ayyukan zunubi wani ma'asi da barin aikata sabon Allah malamai suka ce al ma'asi sababu zuqil ƙal shi zunubi shi ke sanadiyar kawo kuncin zuciya ki ji kamar zuciya za ta fashe miki kawo nan sabon Allah sabon Allah shi ke kawo dikul ƙalbi to ita ko tuba a taubatu sadiqa tuba ta gaskiya tamhu zunub ita ko sai ta shaye zunubi wa tujlibu duma'aninatu sai ta ja samun hutun zuciya da natsuwa da kwanciyar hankali kenan menene hayi samun tsira shine tarko zunub wal ma'asi barin saba ma Allah da barin aikata ayyuka na zunubi babu yanda za a yi mutum ya lizanci ayyuka na sabon Allah face sai an haramta masa samun nutsuwa mutum ka gare kawai wanda wata taɓuwa ke ɗauki mazinanta da ganinsu za a gansu ba su nutsuwa ɗan luwaɗi ɗan lasbiya duka haka za ka same su ka sa musu idanu ɗaya bayan ɗaya ki gani ba za ki ran su ce samun nasuwa ba wannan shi ne na nawa na biyar ko na shidda arrida bi qada'illahi wa arrida bi wa yarda da hukuncin Allah wa ƙadari da kuma yarda da ƙadar Ubangiji. Idan kina son ki samu kwanciyar hankali, ki samu nutsuwa, shine ki yarda da hukuncin Allah, kuma ki yarda da ƙadar Ubangiji. Al'imanu bi anna kullama ya bi kadarin mutum shi imani cewa duk abin da ka faruwa a duniya yana faruwa ne bi kadarin lahi da kaddara ubangiji ko bi ka gani duniya yana faruwa kaddara ta ubangiji haka Allah ya kaddata abin nan sannan adamul hazan al-mufrid rashin yin bakin ciki mai wuce iyaka kun san dole aka shiga damuwa dole ranka ya ɓaci eh dole ranka ya ɓaci mahaifinka ya rasu ka ta rasu dole ka shiga damuwa to amma karka yadda damuwar kuma ta wuce iyaka ta zama wato albufrid mai wuce iyaka karka yadda da wannan sannan a tafiye ilallahi fi kullum umar ka jibinta al'amuran ka gaba ɗaya zuwa ga Allah duk matar da za ta yi wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta ta da samun hutu zuci Allah zai azurta ki da samun nutsuwa Allah zai azurta ki da wannan mun san mu ambata da kuciya ita hutun zuciyar nan da nutsuwa, ba a sai su kasuwa ba a sayan su da dukiya ba a sayan su da girma kawai mina minana sifatun minan lahi kyauta ce daga Allah mai girma da buwaya duk duniya babu mai iya baka natsuwa da hutun zuciya da kwanciyar hankali in mi ba in dai ba Allah subhanahu wata'ala ba shi ku Allah subhanahu wata'ala ba zai baka su ba sai ka yi waɗanda hanyoyi so daga cikin waɗannan hanyoyin shine ar-rida bi qada'illah yarda da hukuncin Allah kuma yarda da ƙaddar ubangiji Allah subhanahu wata'ala an gane ko wannan amincewa da wannan yana cikin abin da ke taimakawa daga nan sai da nawa na na hanya ta takwas hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin samun natsuwa da hutun zuciya ta kalilul humum wattakiru za'id wato taqlilul humum gajarta damuwa ta damuwa ga damuwa babba amma kai wurinsa ka taƙaita ka kaje shi ta ƙarama abu ne wanda ya kamata a ce duk irin mataki ka za an ɗauka amma kai sai ka ɗauki abin da sauƙi ka kira taƙalilul humum taƙaita damuwa wa tafkirin za'id da kuma tunani mai ƙaruwa ka samu kanka tunani mai kyau to suka ce wannan yana sa bawa ya samu hita daga cikin mi hutu zuciya akwai adamul istigali bil madi duk da cikin wannan wa rashin shagaltuwa da abin da ya wuce ka daina tuna makanka abin da ya wuce yana daga cikin abin da ke jawo mutane shiga matsala kun gane ko yawan tunawa da wani abu mai damuwa na bakin ciki wanda shekara goma an kai yanzu sai ka dinga tunawa da shi to abin da aka so ka daina tunawa da shi sai ka kira adamul ishtighali bil madi rashin tunawa da abin da ya riga ya wuce na damuwa sannan at-tarkiz ala hadiri kayewa a wannan lokacin da aka cike yanzu gurgurai da ka samu kanka na ibada da ka tsinci kanka to ka kai kawawanka ga abin nan sannan wal nafi ka dinga yin aiki da abin da zai amfani misali azuzuwan mu ƙananan azuzuwa da muke da su yanzu in ka kalle su ka san bayan Allah nan daga suka yi ba gudu ba jaba ba yanda malamin su ya kai kawawo su ma sun kai kawawo in ba ka giba ba wuri da wahala ga ɗaliba ta fara biyu ba makaranta ba to amma sauran azuzuwa haka suke na ko lahin malaman ne yanzu kuna da bakin cewa ba mu shigo mun karatu ko ta ce ke zo ki samu karatu ba ko ta zo ba yi miki karatu me yasa me yasa a ce ƙananan ɗalibai masu karatu na ƙasa yau su suke faɗaka su suke da himma madaukakiya sama ga ɗaliban da suke da matashin ilimi da sama ko ko su suna ganin sun tara ne sai sun tara ba sai a yaye su ba yana yi su sun tara da yawa wanda duka so yau din nan yake da Allah balan wala ya sai ba ta takarda rubuce wannan makarantar ta gamsu da ke zan ke ce ta cikin zan malama ki je ki karantar da nawa ki karantar da kaza ki karantar da kaza abin da mun ka sai ke iya mu yi muke taro mu yi wa neman musulmi ba an huta ba ke zan babban malama ke kake kake ta karantarwa ke samu tasfiye Allah ya sa mu dace to waɗannan hanyoyi da muka ambata guda nawa guda bakwai ko takwa na ha wata ta ce tara kuma guda takwas ne kun rike su guda takwas mun ka faɗi mu faɗi na tara ko mu tsaya haka nan a faɗi na tara kuna ganewa tambayar ku kai kuna ganewa kuna fahimta yanzu waɗanda ababen kun fahimce su ni dai na fahimce su kuma na tabbatar da waɗannan ababen da muka faɗa guda takwas wallahi ko ɗaya kan lazarta cikinsu shi ɗai Allah zai azurta ka da samun hutun zuciya da nasuwa bale Allah shi azurta ki da haɗa abubuwan da ha guda takwas to ga na tara na tara husnul ta'amul ma'anna kyakkyawar mu'amala da mutane menene na takwas kyakkyawar mu'amala da mutane ya ke kira husnul ta'amuli bainan na kyakkyawar mu'amala da mutane menene akan yi kyakkyawar mu'amala da mutane ta hanya guda uku na ɗaya al'afu yahuwa duk mutumin da bai iya yahewa bai iya mu'amala da mutane sai kira al'afu yahuwa wata samu da kau da kai mutum ya yi ma ba daidai ba ka yahe mai kuma ka kau da kai ga wannan abu ana kira wannan abin cewa wani ya iya mu'amala da mutane to daga cikin abin da zai sa ki samu nutsuwar zuciya ki dinga yahe mu mutane abinda sun kai miki na ba daidai ba kuma ki kauda kai amma in ka ce kullun abinda an kai ma sai ka yi sanana tashi babu sanda ka samu nutsuwar zuciya kullun zaka zauna ga kanan tukun tukun cikin bakin rai da ɓacin rai da damuwa har mutane sun gano. wai wani ka damu wance ne kuma ku jana haka ba a cewar shiwa da kasawa da kullum cikin mina na wata damu abin da ke damu na yi bai da rahatar kalbi bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali So da kullum zai shiga cikin wahala so daga daga cikin kyakkyawar mu'amala wadda ake soki da yan uwanki shine al'afu wata samu. sannan tarkul hasad wal bughdha Ki daina hasada kowa wal bagada ki daina kiyayya da kowa suna daga cikin kyawun mu'amala karfi hasada kowa kowa abinda Allah ya bashi a rabo ne wanda ya bashi ke ma na ki rabo na zuwa Allah bai mance da ke ba karki yadda ki saba da kyauta damuwa akan cewa ai wanci ta zama wanci kaza wanci ta samu kaza a'a wannan ba matsala ba ce suna daga cikin kyakkyawar mu'amala da mutane ka daina hasa da su kuma ka daina kiyayya da su kake da ce wai yanzu makarantar nan su an matsala ki sai ki ce ai ni makarantar nan ban da kamar wanci ba ta kauna ta ba ta so ke shiga matsala ai ki bar dakawa da ita kuma karki ce ko da tana nuna miki yayi karara ko ta nuna miki adawa ko ta kushe abin da kike ka san daga cikin inda za ka gane mutum bai son ka duk abin da kai duniya sai ya kushe ba ga dana ba duk abin da kai sai ya kuje sai ka zo ka abu sai ka zo ci to wanga shi ya ne ga abu ko ɗan primary na yi wanga aikin ma da ko ka zana ne to in ga mutum na haka da alawan ne hasira ta shigo mushi daga cikin hanyar kyauta mu'amala ke da mutane al'isanu ila al'akari kyautatawa zuwa ga mutane kyautata musu kowa ya amfana da alheri kowa ya ci amfani su kowa da irin alherin da aka yi mai wane kaya mai kaza wane kaya mai kaza wane kaya mai kaza kowa da irin nau'in alherin da kai mishi to wannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ke jawo mutum samun hutun zuciya da samun nutsuwa sai da nawa na na goma ko tanzimul hayati والراحة تنظيم الحياة والراحة ki tsaya ki wa rayuwarki mizani mizani tsari ki tsara ma rayuwarki lokacin samun hutu rayuwa ba ta zama a cikin ba ta da lokacin da za ta huta sannan ki waka ki nizami kun gane nizami tsari ga lokacin kaza ga lokacin kaza ga lokacin kaza to wannan na taimaka ma ka samu natsuwa kar ka zama kai baka da tsari kai baka da natsuwa baka baka samu kwanciyar hankali shi yasa suka ce ana son tanzimul haya rayuwa ka kai masa tsari eh warahatu kuma ka samun makanka lokacin hutu jiya karfe ɗaya da wani abu an gama sallah zuhur. sai na kwanta masallaci sai da mun yaro zauna ne da kaga bacci ya ɗauka ɗauke waya ta ɗaya ɗauke ta ke kare ta na sa tana hannu gadi na ɗaya za ka yi da na yi bacci kawai ka ɗauke ta sai yaron ya zauna mun kai minti biyar minti goma da ya gaba ya kwana bacci to da a yanzu ba kai kwana na ci ta ko bai kwada ba hutu na da kai yanzu jikina na nan na hutawa na samu minti na talatin kuma bai bacci to da na tashi kun sa abin da waru wallahi ina tashi sai na ji karfashi na sa in yi aiki ina zuwa zuwa ɗaya ne ne ɗauka teburi da kujera na ce ina ya harufa ku taho saboda ni dan wannan lokacin da na ba kaina na huta wata gaba da ta aiki da ta zauna ta huta to ko ba ta kwana samun makanka ɗan lokacin da za ka zauna kai tsit kai shiru ba ka magana da kowa ba ka ce kowa kala ka samu natsuwa ka huta malamin su ce na cikin abin da ke taimaka wa mutum wajen samun hutu akwai gaban da cikin jikinka suka sau su yi shiru me yasa ku saurara a saurara mista kuwa ga malaman kiwon lahiya sun kawo shahadar da dare in mutum zai kwanta a bacci akwai nau'in abincin da ba a kula saboda akwai gaban na yanka kai wasu shekaru sun rage aiki aikin da suka sun rage irin yadda za su iya kama tuwo su murkushe shi su dame shi to yanzu ba su iya wannan aiki to da haka har da abincin za ka ci fasta zuna ka ci da magariba kada ka ci mai nauyin da in ku ba haka ba ka ci ba su iya aikin to ana mutum ya sa kai da irin wannan daga cikin tanzimul haya tsari da za ki wa rayuwarki ana son ka samu annaumul kafi isasshen bacci annaumul nan cikin abin da ake so ka tsara ma rayuwar ka ne ana so ka samu ni annawmul kafi isasshen bacci sun ce akalla ka samu bacci na awa biyar baccin dare na awa biyar ka kwanta karfe nawa wanda ya kwanta sha ɗaya sha ɗaya sai mu ce sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa nawa in ka tashi kare hudu baka da matsala a saurara galibin da ya bacin yana farawa ne daga ƙarfe goma sha ko ba haka ba galibin bacin na fara daga sha don ƙarfe goma ba kuwa ka iya samun kwanta ƙarfe goma ba amma dai sha ko da ka kwanta goma kamin bacci ya dauke ka shiga kusan sha to ka samu kwana na awa biyar zuwa shida shi ke nan ka taimaki kanka akwai attawazun bainal amali war raha ka auna tsakanin aikin da kake yi da hutun da haka muna ji ka auna tsakanin aikin da haka yi da hutun da haka duk sanda kai wani aiki mai wahala to ka tuna cewa na yi aiki kaza iri na kaza da kaza mai wahala to kuma akwai bukatar in samu hutu na minti kaza duk malaman musulunci nake da wanda tsari Ka yi aiki iri kaza na wahala to kana bukatar hutu iri kaza na shi kuma ka samu hutu kaza har yanzu daga cikin tanzimin hayatuwar raha ana son mu mumarasatu ba'adun nishada eh marasa ka saba ma kanka da aikin da za ka yi wanda zai sa ka samu nishadatul mufida nishadi mai amfani yanzu ko san ya faru akwai karatu da muke da sani to da zamu a sai dai ce mu biyo ta inda yaran ba su tsamanin mu hito sai su ga hayar suka tsamanin mu hito sai muka fito ta wata hanya ashe akwai wasu kusan mutum hudu suna cikin wani aji ɗaya sun sha ciki sai ta kwanan su ni a tunanin su in mala ya zo da su ɗin zai ga hada ana karatu ya gaba su kuma haka ba to da zuwa sai na mara karya da wasu uku saboda su suna tsamanin nan inda suke mara biyuwa kuma da kan shirin shiga makaranta ta da su daga mutum hudu su ma sun riga sun sallah bacci da sun ce to abin da za a yi fito ai da shaɗi an ka ɗansa su ɗan tumin kwaɗo haka sun haga ma an ka fito a to a ɗan yi motsa jiki I love you izala I love you izala ana ɗan ta ana ɗan jaji haka I love you izala I love you izala yaran suka kanga su yaran da kansu suka ce ai malam ko kai ka samu shaɗi kun ga yanzu ban bari damuwa su tassa da damuwa ba cikin damuwa su kuma sai na samu kai na nishaɗi to daga cikin abin da za ka wa kanka ka dinga samun makanka yan wasu ayyuka na nishaɗi takka zauna baka da wasu ayyuka da haka da nishaɗi Allah ya kagura fahimta eh eh suna kawai misali ma musamman masu irin hawan jini ka dinga samun ka wasu yan ayyuka da za ka yi waɗanda zai sa 'yan yare da waye da sauransu ku samu nishaɗi cikin gida kuna aiwa to sai ga duk damuwar da haka ce ta ta yadda banda ka hada da waɗancan hmm. wannan shi ne na nawa na na nawa na goma ne eh na goma ne na goma sha ɗaya ne na goma ne to sai na goma sha ɗai a tawakkul alallah dogara ga Allah ki dogara ga Allah wa ya tawakkar ala Allah fa huwa hasbu wanda dogara ga Allah Allah zai ishe ki dogara ga Allah yadda da Allah da dogara gare babu abin da malamai sun ci cikin abin da kawo mutum kwanci hankali da nutsuwa. da hutun zuciya malamai su ce dogara ga Allah sai dai dogara ga Allah jita-jita da surutu masu surutu karki kai ta miki da hankali komai ke bar shi ga Allah ke huta daga nan sai na nawa na sha biyu malamai suka ce shi ne a suhubatu saliha ki sami kyawawan abokai masu tarbiyya a rage surutu wato murafaqatu ahlil khair was salah abuta da mutanen alkhairi mutanen sun gyara mutanen sulhu saboda abokin kwarai duk abin da ke ɓata maka rai bai da kama kashi to abuta da mutanen kirki sannan ado an sahabi su nisantar miyagun abokai duk wasu miyagun abokai rabi da su murkar kina zaune da su ba za ki samu hutun zuciya ba ba za ki samu natsuwa ba ba za ki samu kwanciyar hankali ba saboda ni su kullun kwanciyar hankali damuwa su cikin damuwa na goma sha nawa eh na sha uku a taubatu wa faru tuba tuba da fari tuba da fari Allah ya sa kuna tare da ni at-tawbatu wal istighfar tuba da yawaita istighfar dan Allah in kina so ki huta ki samu nutsuwa ki samu saka ki ji damuwa kamar cire kaya samu wani zunubin da kike ki tuba ma Allah sannan ki biyo da istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gawar Allah kullun so dari so nawa wani lokaci ma yana haura ga haka da Allah ya samu dace malamai suka ce na nawa kenan sha na sha hudu addu'a na sha biyar ne sha hudu ne addu'a'u walluzu ilallah addu'a yin addu'a walluzu ilallah da mai da al'amarin ga zuwa ga Allah dogara ko a ce jingina ga Allah duk sabbe kasa al'amarin ga gaba na addu'a duk abin da gani kai dai kakka yi wani amface ka sa addu'a gaba sannan zuwa ilallah da laɓewa zuwa ga Allah to wannan yana taimakawa kwarai da gaske yasa daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai wannan addu'a in mun ka zo za mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yi Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajaz annabi na ta bai yawan ta ke ga addu'a da ke cikin damuwa kowace iri ta yawan sai eh ni kun ga ce aka ga duk da ku eh kowa ya iya ta Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajazi wal kasali ina iran suna nan da yawa da sigogi daban-daban akwai irin su Allahumma la sa'ala wannan yankan liɓa ke. kuna ji eh Allah ya samu dace darasinmu na kusa ƙarshe asarar ɗuma'ani na turkal abubuwan da za su biyo baya idan mutu ya samu natsuwar zuciya ni zai biyo baya in ka samu natsuwar zuciya me zai biyo baya in ka samu hutun zuciya malamai suka ce abu na farko za ka dace da samun as ta haƙiƙiya wato samun arziki na tabbas duk wanda Allah ya azurta shi da samun hutu da natsuwa to Allah ko ya azurta shi da as ta haƙiƙiya samun arziki na tabbas sannan abu na biyu quwwatul iman ƙarfin imani Imani ka zai gwaɗi sosai imani ka zai gwaɗi sannan abu na uku daga cikin asarar tsumani na turkal abu na uku shi ne za ka samu abin da ke kira asabatu inda shada'i asabat tabbatuwa kai kawahunka lokacin da ka shiga tsananta tsanancen rayuwa Allah zai azurta ka duyya da abu ya kai tsanani duyya da hitina ta kai hitina duyya da abu ya kai inda ya kai Allah zai taimake ka cikin inda za su kai tsawon su sai ka kai ƙarshe wannan al'amari jaraba ko wace iri ta ka shiga duniya Allah zai rike maka zai tabbatar da dogaruganka akan wannan abin ba zai bari ka ta labiya ta ɗauke ka sannan fusulun zanna billah za ka dace da samun kyakkyawan zato ga Allah kullum kana wa Allah kyakkyawan zato ba ka wa Allah ne mummunan zato waɗannan ababen su ne malamai ke magana da ƙarshe ƙarshe ce. la yace inna tumaniyatul qalbi lalle samun hutun zuciya la tunalu illa bi da'atin ba a samu ne sai ta yi ma Allah da'a Fa man aradar rahata duk wanda ke so ya samu hutun zuciya falyalzim zikirillah ya shi yawan zikirin Allah wal yaqbal alaihi bi qalbin sariqin ya hukunci Allah subhanahu Ta'ala da zuciya ta gaskiya malamai suka ce ratul kalbi shi dai hutun zuciya gaba da muka faɗa da su Latus tarabil ma ba a sayar da dukiya bal tunalu bil imani salih ana samu ne da imani na gaskiya wa zikirin lahi ana samu ne ta hanyar zikirin Allah wa safa'ul qalb ana samu ne ta hanyar wato zuciyarka ta zama safa ban san mai zama sarashi ta zama tatatta baka da kowa baka da damuwa kowa cikinta shi ne safa qalb malai ce wa man jama'a hadhihi al-asba duk wanda ya tattara waɗanda sababba asha nan zai rayu cikin hutu da natsuwa wallau qallatud dunya fi ko koda duniya ta karanta a hannunsa me yake ne da koda duniya ta karanta a hannunsa koda yi kowa duniya talauci in yi kowa duniya talauci to za ka samu wannan hoton zuci. ɗan uwa masu albarka uwa mu mata nan za mu tsaya damar na gaya muku lokaci abokin ya? mun hada ƙarfe goma sha ɗaya kuma yanzu da nake magana da ku muna karhe goma sha biyu saura minti biyu kenan abinda mun kai muna magana minti hamsin da takwas ina magana abinda na karanta daidai Allah shi ba mu ladasta kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin su Allah ka na kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ka na natsuwa da kwanciyar hankali dukkan damuwa mu Allah ya furanye muna Allah ya ƙara muna natsuwa Allah ya ƙara muna hutun zuciya duk wanda a cikin wani kunci na rayuwa Allah ya yi masa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ka gafarta mu iyaye da kakanni mafarin mu Allah ka gafarta musu bayan Allah da suka gina wannan makaranta suka bayar da ita sadaqatul jari Allah ya saka musu da alkhairi ayyukan da muke yi na alkhairi Allah ya karba muna maluman da suke taimaka mana waɗannan ayyukan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kuci da gidan aljanna Allah ya gafarta mana zanubin mu baki daya kowannen mu ya karanta Fatiha ya kudurci sa, Allah ya biya mu kowa sa alkhairi wasu bayan Allah sun aiko suna neman sadaka addu'a Allah ya san bukatar kowa Allah ya biya mu kowa sa.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 ka makara ai wannan kakka da wani suna na hada ma da kuma ga lokaci kamar yadda da wani cewa sai ka gani tun da baka sa izinin da same ka da na koma za mu sulhunta wannan kawai ɗin da za ka samu traffic ɗin sunan da za ka samu